وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين Fir'auna ya ce, Yana mai magana da manyan mutanensa, ya ku manyan mutane na, ban san wani abin bautar ku ba kuma bayana, ya kai hamana, kunna mini wuta a kan bulan taɓan nan don yi ƙarfi, sai ka yi mini gini mai tsayi bene, ko zan ga abin bautar Musa, in tsaya a kansa, kai, lalle ni ina zaton Musa makaryaci ne cikin abin da yake ikirarinsa na cewa shi manzo ne daga wurin Allah zuwa gare ni da mutanena.